ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود مولنا رانا تلي سنين شاكرة قوات رمضان ألف دبريه أولى ثلاثين دكرة Wace sai daidai da hudu ga watan yuniyo shekara ta 2018 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma cikin alkur'ani suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abin abai da tafnil jama'a babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke jihar kaduna najeriya a jiya mun kwana akan aya ta casa'in da takwas wato allah subhanahu wata'ala yana mana bayanin duk al'umman da ba su yi imani ba wato sai lokacin da azaba ta sauka allah subhanahu wata'ala ba zai anshi ainihin imaninsu ba amma sai aka ce wato sai dai mutanen annabi yunus alaihi salatu wassalam su a lokacin da suka yi gaskiyar tuba suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi tubarsu shi yasa imamu qatada yake cewa rahimahullah wato ba mu taɓa sani ba a iya sanin mu wata al'umma da ta tuba ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ta ga azaba na sauka ko kuma azabar za ta sauka ta koma ta tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya shi tubarta ba a wannan lokaci idan ba mutane annabi Musa su ne waɗanda suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma ya anshi tubarsu wa yau insha Allah za mu tashi akan aya ta casa'in da tara malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس hatta ya مؤمنين to Allah subhanahu yana ci gaba da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayanin hikmarsa da kuma ikonsa da kaddararsa wato duk abinda Allah subhanahu ya hukunta wannan abu shine hukuntacce sannan abinda subhanahu wata'ala bai hukunta ba babu wani dan adam ko aljani ko mala'ika da ya isa hukunta shi sai yace anan walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a idan da Allah subhanahu wata'ala mahaliccinka ya so da duk waɗanda ke doron ƙasa gaba ɗaya kowa ya kasance mumin da kowa ya imani da Allah subhanahu wata'ala yana so a yi haka din da haka ya faru afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini shin kai ne kake tirsasa wa mutane har sai sun zama mu'minai kaga ashe kenan amsa ita ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shine yake tirsasa wa al'umma su kasance mu'minai ba innama shi kira ne amma kuma shi ba zai iya shiryar da wanda ya so ba saboda Allah subhanahu wataala ya masa bayani innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah subhanahu wataala shi ke shiryar da wanda ya ga dama a can ƙasa kuma yace wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ala ila Allah tasirul umur malamai su suka yi bayani shari'a ta kasu gida guda biyu akwai hidayatu tawfiq akwai hidayatu irshadin wa bayan akwai shiryarwa na bayani wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya jingina gare sa a inda yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wannan shiriya ce ta bayani shiriya ce ta ɗaurawa akan hanya amma akwai hidayatu tawfiq wato shiriya ta dakarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi da wannan shine can Allah ya kore masa wannan shiriya yace innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake shiryar da wanda ya so can kuma idan ka koma Allah subhanahu wa ta'ala yana jaddada wannan magana yana cewa a falam ya yasil ladina amanu allahu yasha'u Allahu lahada nasa jami'a shin wai waɗanda suke imani ba su fidda tsammanin cewa idan da Allah subhanahu Ta'ala ya so ba da ya shirya da mutane gaba ɗaya? can kuma cikin nahal yake cewa ولو شاء الله ummatan wahida walakin ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء idan da Allah subhanahu wata'ala ya so yana iya mai da al'umma bai daya gaba daya ko dai su kasance kafirai ko ko su kasance mu'minai amma bai yi nufin yayi haka din ba shi yasa in ka koma can cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ba mu labarin da mutane gaba daya haka suke bai daya akan kafirci kana an-nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق la yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi da mutane duk gaba ɗaya sun kasance bai ɗaya akan kafirci Allah subhanahu wata'ala sai ya aiko annabawa ya aiko manzanni rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko manzanni ne da annabawa domin ya daɗe duk wata hujja ga wani mutum wanda yake zai riƙa ya ce ma ja alamin bashirin wala nadir Allah ai baka aiko mai bishara ba baka aiko mai gargadi ba Allah subhanahu ta'ala sai ya aiko wannan don haka sai ce udran aw nudra can kuma yace wala yu'danu lahum fa ya'tabiru babu wanda zai gabatar da wani uzuri wanda zai zo da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce mun anshi uzurinka a annabawa sun zo sun riga sun isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jaddada bayani yayi kuma ya tambaye sahabbai sun shaida cewa ya isa don haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya so da kowa gaba ɗaya ya kasance mumin shi yasa Allah ya ce a cikin ra'ad wa imma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum aw natawaffayannak fa innama 'alayka albalagh wa 'alaina alhisab in za mu nuna maka irin abinda muka tattalan ma waɗannan mutane na azaba da rahama naka kawai kai dai ka isar ne ka isar kuma ka isar namu mu ne mu yi tuhuma mu yi bincike mu duba mu ga wane ne ya yarda da abin da aka zo da shi wane ne ya bandare can kasa gaba ɗaya in ka koma Allah subhanahu wata'ala yana cewa lasta alaihim bi musaitir kai innan ba kai ne mai tirsa fa mutane su yi imani ba can kuma makara in ka koma laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiriyar bayin Allah subhanahu wata'ala ba kanka take ba ba a hannunka take ba inna ma Allah subhanahu wata'ala shine yake shiryar da wanda ya so wani wuri in ka koma afaman zuyyina su wa amalihi far'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tazhab nafsuka alaihim hasarat wato kada ka danga damuwa kai bakin ciki saboda Allah subhanahu wataala shine yake shirye da wanda ya ga dama kuma a san da ya ga dama ba mamaki kai kana iya kiran mutum ka ta kiransa ka ta kiransa a lokacin da kake so ya shiru din Allah bai nufi ya shiru a wannan lokaci ba sai lokacin da baka tsammani kadai sai kuma shikenan sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye wannan ya faru da Tumama bin Usan radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin manyan mutane a cikin Qurayshawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tura aje a yi bincike aje a farauto a karatu wasu daga cikin mutanen Qurayshawa Allah subhanahu wata'ala sai ya ko sai ga wannan mutum an kama shi sarki ne babba da aka kamo shi aka ci kuikuye shi aka daure shi a cikin ainihin wato sariyatul masjid ginshikin masallaci ana jiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito ya umarnin abin da za a yi da shi ko da annabi ya fito alaihi salatu wasalam ya same sa daure ya ce a ah, sumama ne ce sumama ne ma ja abika huna mai yazo da kai nan ya ce ai mutanenka ne suka kama ni shi mutane za su ka kama ka anisa na ce kun ba shi nono ya sha suka ce a annabi ce ku je ku taɓa masa nono a kawo masa ya sha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kawo masa nono ya sha annabi alaihi salatu wa sallam ce shi ya sumama aslim ya kai mama ka musulunta ya ce a'a ni dai ba zan musulunta ba ya ce to amma ka san cewa a da can kai mana banna yanzu kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya bamu kai a hannu yace haka ne in ka kashe ni wato ba kai asara ba saboda kai irin abin da nayi maka ne amma kuma in har kaga zaka yi afuwa to wannan wani abu ne wanda ka gani amma don ka kashe ni baka yi laifi ba ni ma na kashe mutanenka na kuma yi duk irin abin da zan yi wurin musguna wa mutanenka na yi annabi alaihi salatu wasallam shikenan zai fita batunsa rana ta biyu sai ya ce ku ba shi nono aka ba shi abinci ya ci ya ce aslim ya maka musulunta ya ce a yana nan akan bakata na gaya maka 'yan ka kashe ni ka zo da jini na ni ma a jiya da shekaran jiya na zubar da jinin mutanenka in ko ka afuwa za ka yi to wannan wani abu ne wanda kai ne ka gani annabi alaihi salatu wasalam ya rabu da shi rana ta uku ya ce ku ba shi abinci aka ba sa a kwance shi aka kwance shi ce ya tumama maka musulunta ce ai in za ka maimaita zancenka ni ma haka zan nanata ba zan yi kasa a gwiwa ba in ka kashe ni ban yi asara ba kai ma ba kai asara ba saboda ni ma na kashe mutanen ka, in kuma kai ka za ka sake ni ta fito wannan wani abu ne naka annabi alaihi salatu wasalam kaga ya ja shi ma ya ja ya ce ya musulun ga abin da yake faɗa sai ce ku sake shi sai aka sake shi bayan ya tafi sai ya juyo sai ce to yanzu na zo in da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kai kuma dinnan manzon Allah sai ce to ya so mama menene yasa tun waɗancan kwanuka ake ta kai komo na nemi kai wannan abu tun farkon fari baka yi ba sai yanzu da ka ba da baya sannan ka je ka dawo ka ce ga gudancin ga magana ce, eh yasa ban yi ba a can saboda kada mutane su yi tsammanin tsoro ne yasa na shiga addini domin ai ina cikin mutanenka ne kuma ina daure ba ni da kowa sai ni kaɗai kai ko kana cikin mutanenka a cikin fadanka to a lokacin ina musulunta sai ake tsoro ne zan musulunta amma yanzu na dawo ni dan kashin kaina in nuna wa mutane na musulunta ashe kenan kun ga walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin da Allah subhanahu wata'ala ya so da duk wanda ke doron duniya ya kasance mu'min amma Allah bai yi nufin haka ba ba haka ya tsara ba ya tanaji wasu mutane don wuta sannan kuma ya tattali wasu mutane don aljanna ɗauki misali annabin Allah alaihi salatu wasalam Nuh wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko sa ya shekara dubu ɗaya babu hamsin ɗansa kafiri ne ai babu wanda zai so a ce nashi ya lalace amma annabi nuhu yana kiransa ya bunayya kan ma'ana wala takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا ما رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال أنت هنا قال زي an kuma riga an masa wahayi cewa to shikenan lan yu'mina min qaumika illa man qad aman babu wanda zai yi imani baya ga yanzu koma baya waɗanda suka yi imani don haka ya sani an kuma gaya masa cewa ka yi kwale-kwale ga abin da muke nufi wa sa'il fulka bi a'yunina wa wa'ina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun an sanar da annabi nuhu cewa za a niƙar da al'ummar ƙasar gaba ɗaya don haka sai na kira ɗansa ka zo ka zo ka zo ka zo ka zo a ai zan hau dutse dutsen nan zai kare ni daga nitsa yace ya kai dana ai yau duk wanda kaga ya sha ya bi abin da nake kansa a yau kuma abin da nake kira zuwa gare shi Karshe al'amarin ya zo yaron nan ya rike annabi nuhu saboda kun san ɗa da uba yadda na in dai kaga mutum ai ko waɗannan yara da kake ga ana kiransu 'yan shara ai iyayen da da yadda za su yi da sun mai da su mutanen girki da da yadda za su yi da sun mai da su mutanen kirki kuma za ka ga misali uwa takan tsaya misali ga kamar tana goya wa ɗanta baya kana iya ganin uba ya tsaya ya goya wa ɗansa baya kuma duk da kasance waɗannan nan kila tare tare yake da suka da sauransu a'a wato wata afifa ce Allah yakan jefa cikin zuciyar uba wanda yake ba zai so ba ba zai iya barin nashi lalace ba kuma kai da ba a jarrabta ba kar kai fatan Allah ya jarabe ka kai ma din inda an maka jarabawa yadda kake zagi wance shi ma haka zaka zo kai maka mara wa baya sai kai masa addu'a Allah ya yi annabi nuhu bai hakura ba alaihi salatu sai ya kira mahalicin sa subhanahu ta'ala yace wa nada nuhu rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli ya Allah dana yana cikin zuriyata yana cikin jama'ata amma wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin alƙawarinka dai gaskiya ne kai ne mafi hukuncin masu hukunci idan kai hukunci ba a ja ka. hukuncinka amma kenan yana so ce ya Allah yaya matsayin tana? Allah subhanahu wata'ala sai ba martani ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih a wata riwaya kamar da aka ce Aisha ta ce annabi yana karantawa innahu amila ghayra salih fala tasalni ma laysa laka bihi ya kai nuhu ai shi bai cikin iyalinka ai saboda iyalin ka waɗanda suka mika da suka yi imani da kai amma shi tunda bai imani ba shi aikinsa ba aiki bane mai kyau koko shi ya aikata aiki mara kyau fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin ina yi maka wa'azi karka kasance daga cikin jahilai ya kai annabi nuhu kenan abinda nake so in nuna da tana hannunsa a matsayinsa na annabin Allah subhanahu wa ta'ala ba fa zai bar ɗansa da matarsa ba su faɗa cikin halaka kuma yanzu suna cikin wuta Allah ya mana tsari ka dawo annabi lutu annabi lutu shi ma da a ce shiriyar a hannunsa take babu yadda za a yi ya bar matarsa yanzu tana da cikin wuta wa in kayana malamai sun yi ittifaqi sun yi itifaƙin cewa wato ba zai yiwu ba ga wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko ya bar matarsa ta koma tana fasikanci ba mutuncin annabin yana da girma Allah ya bar matarsa ta koma tana wannan kenan matan annabi lo ba fasikanci take yi ba ana fahimta amma ta taimaka ma fasikai ne wurin aikin fasikanci don haka duk mutumin da zai taimaki fasiki wurin aikin fasikanci to kamar shi ma yayi Shi ne abin da ya same ta amma wai ta fita ta yi fasikanci kamar yadda yan shi'a ke jifan Aisha radiyallahu anha da waɗannan maganganu Iyazan billah bai yiwuwa martaban annabin da Allah zai aiko da matsayinsa da mutuncinsa ya wuce Allah subhanahu ta'ala ya bar matarsa ta koma tana fasikanci ai ba ma annabin da Allah zai aiko ba yanzu kai nan misali za ka je ka auri fasika kana sane ba na jin za ka yi hakan nan domin kaddari ka je ka aure da bisa rashin sani sai ya zo ya tabbata a gidanka fasikanci zake yi kana nufin zaman zai ci gaba koko shi kenan an raba ja an raba ja kai kenan wanda ba annabin Allah ba wanda ba kowa kowa ba ba za ka iya zama da fasika ba to ina ga annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka kaga shi ma annabi lo da shiriyar a hannunsa take da babu yadda za a yi ya bar matarsa ta fada ta zame daga cikin yahuda saboda a lokacin da ya zo yake cewa law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shari' qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayk fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layl wa la yaltaqid minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib matar ka za ta fada cikin waɗancan mutane saboda tana taimaka musu wurin aiwatar da fasikanci ashe kenan ta shirya ba annan su kuke ba sannan ka duba annabi Ibrahim annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu irin kirarin da bayan babansa ba wa id qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا صوية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه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 a matsayinsa na khalilullah badadan Allah subhanahu ta'ala, abin kauna a wurin Allah subhanahu ta'ala, annabin Allah subhanahu ta'ala, da shiriyar a hannunsa take da ba zai bar mahaifinsa cikin halaka ba don haka walau sha a rabbuka amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin kai ne kake tursasa mutane sai sun kasance mu'minai in ka komo ƙasa kaɗan walau sha Allah la ja'alahum ummatan wahida walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi da Allah ya so gaba ɗayan mu gaba ɗaya da mai da mu al'umma ɗaya ko dai musulmai gaba ɗaya yaran mu guda ɗaya ko kuma Allah ya tsare kafirai gaba ɗaya amma yaran kowa gaba ɗaya amma kaga kowa Allah subhanahu wataala ya yi shi mutane ne daban-daban daban-daban ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir Allah ya yi mu gida-gida unguwa unguwa kabila kabila harsuna harsuna yare yare kuma yace wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin sabanin harshe launin mu kiran mu girman mu misali wannan aya ce Allah subhanahu wataala ke nuna al'umma ai shi da aka ce kai tafiya a doron kasa kaga misali ka tafi wasu wurare ka je tokiya sai ka ga misali su mutane ne wato masu faɗi da girma girman jiki da faɗi da kauri misali sannan akwai wasu mutane in ka gansu sai ka gansu gajajjeru kamar irin mutanen indonesia thailand misali malaysia sai ka gansu mutane ne gajajjeru irin china japanese misali su ba su cika irin wannan girman ba to haka mu ma afirka in ka dawo kowa za ka ga yanayi yanayin mu daban za ka ga wasu mu Allah ya yi su da duhu sosai bakaken mutane ne wani wurin ka gansu mutane ne masu tsawo wasu wuraren ka gansu a'a farare ne duk kuma hakan nan idan kai tafiya kai mu'amala cikin wannan jinsin kana da ka ga ɗan ƙasa ka za, kana iya gane wannan ɗan ƙasa ka za ne wannan aya ce ta Allah ta'ala ka duba ka ga misali ai kana iya ganin yaro kana haihuwan yaro idan ka haife shi misali yaya ake yaji yaranka saboda yau da gobe kai kai uwarsa kai sai ya zo an ce zo zo sai ka ji wata ran kawai sai na ce baba mama bakin shi abu ne. shi ma shi kenan sai tashi to haka kuma yaran wani shi ma wake ji yadda shi yaran ya gane Allah subhanahu wataala wannan aya ce Allah yake nuna mana to amma bai so al'umma su zamo bai daya ba guda daya ba ya so ya bi mu gida gida gida domin mu aiki ya ga irin aikinmu don dan ya saka mana da irin abin da muka aiwata na wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la Allah subhanahu wa ta'ala sai sake jaddada wannan magana na shi'na la'atayna kull nafsin hudaha ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله baya yiwuwa ga wata rai da imani don kashin kanta sai da izinin Allah wataala ni nan ban yi imani ba sai da yardan Allah subhanahu wataala kai yanzu da kake saurare kake ji na kai imani ba kai ba sai da dan Allah subhanahu wataala shi da ita da su ba wanda dan kashin kansa zai zama mumini idan ba Allah subhanahu wataala ya raka da shi ba shi yasa annabi shu'aib alaihi salatu wasalam yace da mutanansa abin nan wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib dacewa ta tana wurin Allah ne subhanahu wataala shi ne ya dakar da ni gare shi nake komawa da bauta aw ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib gare sa na dogara sannan kuma gare shi nake komawa da ibaduna da bauta don haka dukkanin mu nan da ka gan mu bisa tauhidi da imani wannan nufin Allah ne subhanahu wataala bayyuwa ga wata rai wai dan kashin kanta ta imani idan ba Allah subhanahu wataala ya yarda ba shi yasa ma sha Allah kana wa malam ya sha. lam yakun abinda Allah ya so shike zartuwa wanda bai so ba ba kuma zai zartu ba wa ma tasha'una illa an yasha Allah huwa ahlus taqwa wa ahlul maghfira wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima babu wani abu da za ku so sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so kuma ya yarda don haka imani nan da ka mu da shi a yau yadda ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa yaj'alu rijsa Allah yakan sanya kazanta da dauda alal ladina la yaqilun akan waɗanda basu ba su hankalta su gane yadda abubuwa yake faruwa anan in ka koma cikin qira'at wato ar bi kasri ra akan karanta ar-rujsa bi dhammi ra wa yaj'alu sannan kuma imamu shu'ba yana karantawa wa naj'alu ar bin nun wato da nunun badalal ya amma sauran makaranta suna karantawa kamar da kake ganin sa wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la yaqilun Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya kazanta da dauka wato ainihin akan waɗanda ba su hankalta su gane abin da ya dace da su don haka musulunci nan jama'a kyauta ce babba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ita abin da ya fi kyautuwa gare mu kullum mu ce Allah mun gode maka akan wannan ni'ima ta musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da ya tabbata a cikin sunan yakan ce Allahumma ya waliyal islami wa ahli ya Allah ya majibincin musulunci da ma'abuta musuluncin sabbitna ala al-islam hatta nalqa Allah ka tabbatar da mu akan musulunci har sai mu haɗu da kai annabi ya kasance yana wannan addu'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض النبي كتير متاننا قيدوبي منزوى أبندك تكين سميد كذا ku duba girman sama Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta ba tare da ginshikai ba rafa'a samawati bi ghairi amalin tarawnaha bayan ya daukaki sama din nan a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha rafa samkaha fasawwaha wa aghqasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa akhraja ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ɗaukaki wannan sama babu turaku babu ginshikai kuma ya mana bayani inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana aliman ghafura da Allah ya so da sama za ta rubto amma bai nufin haka ba sama din nan sai ya mata kawa bayan ya mata kawa da fitullo idan lokacin fitilan yayi za a haskaka maka sannan ya mata kawa da ainihin duhu idan lokacin duhun yayi za a haska maka domin a alamta maka a lokacin haske ka tashi ka je ka yi fafutuka ka nema a lokacin duhu ka je ka nemi makwanci domin ka tsahirta bayan ga wannan Allah subhanahu ta'ala sai ya yi mata wasu irin kafofi wanda shi ya san inda suke kai ba ka gani idan lokacin ya yi sai ya zubo maka da ruwa domin kai ka rayu ba ka biyan kuɗin wuta na sama ba ka biyan kuɗin duhu ba ka biyan kuɗin zubar ruwa ba ka biyan kudin takon kasa ba ka biyan inda kake samu ka je ka shata ka zauna duka Allah subhanahu wataala ya baka wannan yace mata'an lakum wa li an'amikum wannan don hutu ne gare ku da ku da dabbobin ku kace su dubi mana zuwa ga sama da kasa amma idan ayoyin sama bata ishe su ba ayar sama da kasa bata ishe su ba to ka sani wa matubnil ayatu ayoyi da hujjoji da dalilai ba su yin amfani wa nuzuru da annabawa jam'u nabi ba su amfani an qaumin la yu'minun daga mutanen da yake ba za su yi imani ba don ka rubo hujjoji domin a aiko musu da dukkanin annabawa ba zai amfani mutanen da ba su shirya imanin ba ba zai amfani mutanen da ba su yi imani ba za ka iya gane wannan a cikin kissan da na ku da abu lahab gashi da abu jahal ga musulunci a cikin gida musulunci a kofa amma su ne suke haɗa wutar yaƙan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne na nesa su suka anshi da'awa suka yi imani suka yi dafan tallata amma ga mutanen cikin gida su suka yaƙi da'awa su suka yi faɗa da da'awa don haka kai ba za ka iya shirya da wanda kaga dama ba sannan ayoyi da dalilai ba za su iya amfanar da mutanen da yake ba ne ba dauki Abu Talib abu talib ya mutu kan kafirci shi mahaifin aliyu ne radiyallahu anhu amma gudunmuwar da ya baiwa wannan addini wasu musulman ma ba su ba addinin gudunmuwa haka ba saboda duk abin da ya ji za a kulla abin da zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kaya masa zai ba shi kariya zai hana amma a lokacin da zai mutu saboda annabi yana kwaɗayin abu talib ya musulunta sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kan sai na ce ya ammi qul la ilaha illallah atashaffa biha laka inda Allah ka faɗi wannan kalma zan ceta maka da ita a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Abu Jahal yana tsaye a kansa da umayya suna tsaye a kansa suka ce a targabu an dini jaddi abdul muttalib an jaddi a targabu an dini abi wa dini ajdadi kin za ka kyamaci addinin iyayenka da kakanninka suna tsaye suna gaya masa yana ce ka faɗi wannan magana zan ce ta maka ce a za ka kyamaci addinin iyayenka da kakanninka a ƙarshe sai ya ce shi yana kan bi addinin babansa wato abdul muttalib kenan ne wata qasida wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina yace ni na san addinin dana ɗinnan yana ɗaya daga cikin mafi alkhairin addinai a doron ƙasa amma idan bacin ƙari-ƙari da kuma gudun tuhuma da zagi da zargi kuma kar a ce na bi addinin yara a matsayina na dattijo to ni fada na shiga wannan addini gaba ɗaya na bi shi amma ka je ka yi ni ba zan iya yi ba ka yi haƙuri ibnu sham ya kawo wannan in kana akwai irsali a cikin to ashe kenan abin da muke iya fahimta wato shiriya ba za ka iya shiryar da wanda Allah bai shirya ba amma wanda Allah subhanahu wata'ala shiryar da shi abu kaɗan zai iya gani sai ya zame masa aya kawai shi kenan kuma sai kama shirya. irin wannan abu ya faru da dama wurare da dama Allah muke roƙo ya shirya yawan maka musulunci na فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين yau tun da an yi da'awa an yi kira Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe magana ya ce wa'azi da ayoyi da mu'ajizozi ba fa za su yi wa wasu mutanen da wato ba su shirya imani wani abu ba ba za su amfanar da su ba to in ku abu ya zama haka fa hal yantazirun wai shin suna dako ne ko ko suna saurare illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim ba wani abu suke dako ba ba wani abu suke saurare ba face irin kwanukan waɗancan al'ummomi waɗanda suka shuɗe gabaninsu wato irin yadda aka yi da annabi no irin yadda aka yi da mutanen annabi abinan nan eh, lot irin yadda aka yi da mutanen annabi hud waɗannan mutane ba wani abu suke saurare ba face irin abubuwan da ya faru da waɗancan al'ummomi to shine kawai abin da mutanen da suke faɗa Shi ne suke dafu ne suke jira shi yasa imamu da yake cewa aiwa wa qa'iullahi fil ladina min qablihim wato suna jiran irin auko afkokin abubuwa aukokin abubuwa waɗanda suka faru ga mutanen annabi no da ad da kuma ainihin samudawa to waɗannan mutane ba wani abu suke jira ba in ba wannan ba ma'ana saukan azaba to tunda ne kuke jira ul kace da su fantabiru ku ta ku ku yi saurare inni ma'akum minal muntazirin ni ma zan kasance ɗaya daga cikin ku cikin masu dafan saukan azaba ai tun da duka kiran da za a yi an yi kira kira bai yi amfani ba annabawa ba su amfanar da su ba sannan mu'jizozi abinda ka gani ka ce wannan ba iri na bane ba mutum bane kamar kowa annabi alaihi salatu wasalam ya yi ire-iren waɗannan ababe gaba daya to amma duk da hakan nan kuma bai sa mutanen da sun imani ba a shekenan ba wani abu suke jira ba in ba fara azaba ba in ka koma dala'ilin nubuwa akwai mu'jiza sun fi dubu ɗaya akwai mutumin da ya zo ya ce idan na sallam shin wai an ce kana ikirari wai kai manzo ne ce a ba wai ikirari nake ba ba ikirari nake ba ni manzo ne Allah ne subhanahu wa ta'ala ya aiko ni ya ce to me za ka yi wanda yake zai nuna mun cewa kai manzo ne ya ce kai ka faɗi abin da kake so in yi saboda ni in zan yi za ka ce mai dabo dabo ne na shirya kai faɗi abin da kake so wanda ka zaɓa ne zai maka ya ce kira bishiyar nan ta zo ya ce tashi ka je ka ce bishiya ta zo ya je ce ke bishiya kafin ya kulla baki ta biyo shi da jiyojinta da abubuwa ya rude ya birgida ya ce ka ce ta koma ya ce ka ce na ce ta koma to amma duk da haka bai sa mutane sun yi imani ba annabi alaihi salatu wasallam cikin abin da Anas ke rawaito radiyallahu anhu a lokacin da ya zo daga cikin mu'jizozinsa ya zo sun shiga cikin daji annabi alaihi salatu yana so ya durkuso sai ya zama na bishiya ce kamar yadda kaga wannan bila da wannan bila kaga akwai tazara anan sallan sai ya jawo wannan bishiyar ya hada ta da wannan wannan sai ta suka haɗu sai suka mai sutura bayan ya gama kuma ya umarce shi ta koma ta koma mutane duka sun ga irin wannan amma bai san imani ba to kaga in mu'jiza ba ta yi amfani ba manzo da ya zo ya kira ku bai yi amfani ba Mai ya rage da kake saurare sai dai sauka fitina Allah ya kai na ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق حقا علينا ننجي المؤمنين to sunnar Allah subhanahu wa ta'ala dole ne don faka ce kai imani ba za a barka ba a ayyukan ka a gane gaskiyar imaninka ba am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wai kawai haka kuke so ku shiga aljanna bacin Allah subhanahu wa ta'ala ya san su wane ne mujahidai daga cikin ya san su wane ne masu haƙuri. am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min duni Allahi wa la rasulihi wa lal mu'minina walija wallahu khabirun bima ta'malun so kuke a bakku haka kawai Allah subhanahu wa ta'ala ban ya san su wane ne masu gaskiyar imani masu gaskiyar jihadi a yasabun insanu an yi tsiraka suda alam ya kunu fatan min maniyyin yumna sun makiyana alaƙatan fakalaka fasawa fa ja'ala min zaujai ne zakara wal unta alaisa zalika bi qadirin ala an yuhayyal mauta kawai saboda kace kai imani kawai shike na sai a barka ba za a kangwame ka ba ba za a fitine ka ba ba za a yaƙe ka ba ba za a tasan maka ba kuma ba za a kashe ka ba ai ba zai yi ba a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin dole ne sai an tantance ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطمعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ai bai yiwuwa Allah subhanahu wata'ala ya bar mutane haka kawai kara zube ba tare da an tantance akuwa daga aya ba misali a gane wane ne muminin wane ne kafiri wane ne mai gaskiya wane ne na ƙarya ai ba zai yiwu ba ai ko kai ne misali idan mutum ya zo ce malam ina son ka tsakani da Allah ba na tunanin za ka yadda ka aminta kai tsaye sai ka ɗanyi wasu gwaje-gwaje domin ka gane gaskiyar maganarsa ko ko kawai zaka bada jiki shikenan ya ce na ka. sai kai wasu yan gwaje-gwaje irin naka to haka bai yiwuwa a ban mu hakan nan ba a jarraba mu ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce idan jarrabawa ta zo thumma nunajji rusulana na amanu sa'an nan, sai mu tsiratar da mu da su da waɗanda suka yi imani كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين wannan alƙawari ne a wurin mu Allah mu tsiratar da mu'minai duk yadda zaka ga al'amari ya dame a saka bom ana a kashe musulmai a saka bom a can a kashe musulmai musulman ne ake kashewa amma musuluncin ba zai mutu ba Allah ne ya wannan kuma alƙawarinsa ne Allah subhanahu ya ce yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nura walau kariha al-kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره nan aka kuma yace wa kafa billahi shahida don haka duk irin abinda da zaka gani ana mana mune za a kashe mu ne muke ƙarewa? amma wallahi musuluncin ba zai mutu ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya aiko ka ne kai annabi sallallahu alaihi wasallam li yuzhirahu ala ad kulli domin ya daura wannan addinin akan duk wani addini wanda ba musulunci ba shi yasa zaka ga wato inda addini a hannun mu yake da ma bai kai ga yanzu ba saboda mutum nawa ne daga cikin turawan yamma zai musulunta ya ce na musulunta da na tafi kasashen larabawa sai na ga musulmai amma ban ga musulunci ba amma an ga yadda nake ni na musulunta sai na ga musuluncin kuma ban ga musulmai ba saboda inda a ce abin a hannunmu yake da tuntune ya mutu an murkushe shi saboda kagare ba wani shiri da muke da shi ba wani tattali asali ma tsayuwa mu da ajanda misali haka muke da duka kara to amma sai ka ga Allah subhanahu wata'ala saboda dukkaninmu lalacewar mu ba ta kai a ce ba wanda Allah bai jin yake jin kunyansa ba ba mu kai wannan ba ta kai wannan ba akwai baragulbi akwai mabannata akwai zina akwai sako akwai kaza amma har duk da wannan kuma duk gaba ɗaya mu ba mu kai matsayin da za a ce kuma ba wanda in ya roƙi Allah Allah zai saurara akwai sauran ɗaiɗaikun mutane a cikin al'umma su ne Allah subhanahu wa ta'ala saboda su yake rangwanta mu wannan al'umma saboda walau yu'akhiru Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira saboda wani in kaga irin aikin sa in kaga irin aikin sa sai ka ce to in Allah ya da kai kai kana da ho kana da dan misali menene zan ce kana sa tsammani saboda kaniya miyar sa misali abin kana tunanin in kai ne zaka bada disqualified kama disqualified shi kana gaba zai kai ba in kai kake distributing aljanna kuma ka bada wuta saboda ka ga dai misali ya kashe mutum ya sha jini ya ci farfesun kayan ciki misali ya kwanta da matar da ba tashi ba sannan ya lalata diyar wani ya yi luwaɗi ya sha giya ya yi caca ya yi mu'amala da riba duk abin da sharuɗan shiga wuta ya tara shi kaɗai ya haɗa to in ka kalli aikin ka sai ka ga to kai ya Allah ina ina ina sa tsammanin ma kila ni zan sha to Allah subhanahu wataala yace thumma nunajji rusulana rusulana walladina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin sannan sai mu tsiratar da annabawa da su da waɗanda suka yi imani tare da su wannan alƙawari ne za mu tsiratar da mu'minai ayoyi da dama irin waɗannan Allah subhanahu wataala yayi bayani أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب za a girgiza annabi da shi da waɗanda suke tare da shi har su ce kai Allah yaushe ne wannan taimako da kai mana alƙawari ala ku saurara inna nasrullahi qarib taimakon Allah yana kusa amma ga masu haƙuri can kuma idan ka koma cikin abin nan eh, suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa ubu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati llah walaqad ja'aka min naba'il mursalin annabawa sun yi hakuri an kakkaryata su har sai da taimakon mu ya zo da ya zo shi kenan sai muka kakkaɓe muka tsiratar da wanda ya yi imani da shi da manzon nan muka tsiratar da su muka halakar da wanda bai yi imani ba in ka koma cikin ruwan walaƙar arsalna min qablika rusulan ila qawlihim إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الأولين إن جاء الله أولم متيمك مؤمنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين شانكم إن كفوما إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Allah ya ce za mu taimaki manzanninmu da su da waɗanda suka yi imani tare da su a nan duniya kai da ranar da shaidu za su tashi su zo da shaidu ran alƙiyama ba za mu gushe ba za mu taimaki muminai za mu taimaki waɗanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in dai za ku taimaki addinin Allah subhanahu wataala to shi ma alƙawari ne taimake ku sannan tabbatar da duka digin ku ba za san ba zai kwashe ku ba sannan a can ya sake jaddada wannan ma'ana wala yansuranna Allahu man yansuru wallahi Allah subhanahu wata'ala zai taimaki wanda ya taimaki addinin Allah amma an sani kace eh, abin nan eh, suwa yake taimakon addinin Allah suwa ne ne musulman suwa ne ne mu'mina hatta idan sai asa rusulu wa dhannu annahum qad kudibu جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين har sai manzanni suna tsammanin kai wannan taimako yaushe zai zo Allah subhanahu wa ta'ala sai sai kaga taimakon ya zo sai mu tsilatar da wanda muka ga dama mu kubutar da wanda muka zo. amma ku sani cewa idan azaban mu ta sauka to ba mutane mu mujrimai ba a kare su daga irin fitintunun azaban mu da ta sauka don haka jama'a taimakon Allah subhanahu wa ta'ala zai sauka in Allah ya so ya yarda amma da sharaɗin abubuwa guda biyu abin nan ya abuduna ni la na bi A abauci Allah subhanahu ta'ala, kada haɗa Allah da wani a cikin bauta idan aka haɗa waɗannan sharɗa guda biyu sannan na uku aka taimaki addinin Allah subhanahu ta'ala taimakon zai sauka amma duk irin wannan abu da zaka gani yi can yi nan a kare nan yi nan wallahi duk wai saboda kada addini ya yaɗu ne kuma addinin ya riga ya ya riga ya shugabar ƙasar germany na faɗa zan nana ta tana cewa nan da shekaru wato 2035 nan da shekara ta 2035 musulunci zai mamaye zai mamaye tuwar yammacin duniya sannan kuma take cewa wato gaba kaɗan musulunci zai mamaye germany saboda wato musulunci ɓangare ne tarihi ne na ƙasar Jami. don haka wannan al'amari yana nan yana faruwa kuma in allah ya so da taimakon na yadda na bayani zai sauka amma mu yi haƙuri mu bi Allah subhanahu wa ta'ala idan muka bisa zai sauka mana taimako ya tabbata a cikin bukari da muslim hadisin abu huraira Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah kataba kitaban inda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wani littafi fa huwa indahu fawqa al wannan littafin yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala a saman al-arshi inna rahmati sabaqat ghadabi cewa rahmata ta riga ta rinjaye na ta gabaci fishina ta tsere wa fishina sai idan bacin wannan rahama da malam sai dai irin abin da al'umma kawai suka gani in ka koma bangaren a nan muna karantawa sun nunajji rusulana wal ladina amanu imamul kisa'i da shi da imamu As. suna karantawa bil tahqiq dukkanin su kuma qira'o'i ne lafiyayyu saboda najja yunajji anja yunji imamu kisai da imamu hafs suna karantawa thumma nunji rusulana wal ladina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin to zamu da aya na insha Allah an ce da ni lokaci yayi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana alawai zuwa gobe da yau ila sura za mu kafare ta sai mu shiga wacce take biye da ita insha Allah akwai tambayoyi da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko shi assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi mutum da yana azumi zai yi tafiya zuwa wani gari da niyyar aikata zunubi ya halatta ya ajiye azumi ai wannan ma ina da tunanin bai dace ya aiko da ita a matsayin tambaya zunubin da mutum zai aiwata wannan tsakanin shi ne da Allah subhanahu wa ta'ala amma maganar ka aje azumi ma bai fita shi ba maganar ka aje azumi bai tashi ba sai dai kawai idan ka ɗauki ruksa, wato sauƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa al'umma cewa duk mutumin da zai yi tafiya to wannan yana iya ajiye azumi matuƙar tafiyan nan ta kai masafa tsawon abin da za a iya yin ƙasar a ciki to wannan dai ka dauki wannan janibi ne na cewa sauki ne Allah subhanahu ta'ala ya kawo al'umma kuma kai zaka yi tafiya kana kan tafiya to shikenan wannan mutum yana iya iya aje azumi amma eh, yace wa menene wa anta sumu khairun lakum amma inda za ku yi azumi shi ma akan tafiya in dai ba ji tsoron galabaita ba to wannan ya fiye muku alkhairi to wannan shine yafi cancanta amma ka ce kawai saboda za ka yi tafiya ta sabo shikenan ka ajiye azumi to wannan in dai dan wannan ne babu wanda zai baka fatawan cewa kana da sauki ka ajiye azumi sai dai in ka dauki nassi cewa matafiyi zai iya ajiye azumi to wannan kuma zaka iya ajiyewa bayan azumi sai karama abinda ka ajiye sannan kuma sakon da mutum ya aikata to wannan tsakanin shi da Allah mai tambaya ta gabe shi Allah ya kara wa malam lafiya amin dangane da yan ɗariƙo sukan nuna cewa ba su tare da 'yan haƙiƙa to malam abubuwan da suka rubuta a littafin su shi kuma ba a sha ruwa lafiya to sau da yawa wato shi littafi akwai abin da ake cewa ta haƙe. haƙiƙanta shin littafin ma na wane ne ko ba na wane ba ne sai an iya gane abin da ke cikin littattafan nan wanda aka jingina wa waɗanda aka ce su suka rubuta shin nasu ne tukuna kafin ka yi hukunci sai an iya gano wannan domin sau da yawa ko abin da aka cewa intihal Ma'ana intihal wani abu ne wanda yake kai kayan rubutu misali amma Allah bai ba da ikon a gane kai kai rubutu ba wani yana iya ɗauka kawai ya rubuta sunansa a kai ya ce shi ya rubuta don haka duk abin da yake ciki kuma ya zamana wato ainihin shi ya samu credit din ko ko a'a ya rubuta kai kila kana raye ko baka nan ya jingina rubutun zuwa gare ka ce kai ka rubuta wannan kan sai mun gano wannan tukuna kafin mu iya jingina waɗannan abubuwa zuwa ga waɗanda aka jingina zuwa gare su wannan ce assalamu alaikum da fatan malam zai koma gida lafiya malam dan Allah da wani lokaci ya fi dacewa mutum ya shiga itikafi daga ƙarshe ina roƙon malam ya sanya mahaifiyarta cikin addu'a Allah ya jikanta to ana so mutum ya shiga itikafi ne bayan la'asar kafin rana ta faɗi saboda ya tarbi daren gobe domin a itikafi ana yin sa a kowane wata na shekara kowane wata na shekara ana iya yi kamar yadda ya a cikin sahih bukhari da muslim rahmatullahi alaihima amma ya fi karfafuwa a cikin ramadan a cikin ramadan din ma a goman karshe za ka an fi so mutum ya shiga bayan la'asar kafin rana ta fadi domin ya karbi da yan gobe wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam Allah ya kara maka ilimi mai amfani ya sa ka gama da duniya lafiya amin malam ni ɗalibi ne a can garin kwara ilori ina zuwa can na yi wata biya, sai na dawo nan kaduna hutu na yi wata ɗaya to malam tambaya ta a nan ita ce shin da nan ɗin da can in zan dinga musu sallar ƙasar ne koya malam a ganar da ni to inda in kana da mata to a inda matarka take in ka je nan ba za ka yi ƙasar ba inda ba ka da mata a wurin a nan ne za ka yi ƙasar kamar yadda aka samu haka daga Usman ibn Affan radiyallahu anhuma ya cika kasa sallah a ainihin mustarifa aka tambaye shi yace saboda ina da iyali anan daga nan malamai suka samu fatawar cewa idan kana da iyali a wuri to in ka zo wurin ba za ka yi kasar ba amma in ka tafi inda baka da iyali to nan ne za ka yi kasar idan ko ya zama na a'a baka da iyali sai dai iyaye to inda iyayenka suke in ka zo cikin garurukan guda biyu ba za ka yi kasar ba inda ba iyayen naka can ne in ka tafi za ka yi kasar amma a malikiya ba za ka yi kasaru da ya wuce kwanaki guda uku ba wato sallah guda goma sha biyar amma a zahirin hadisi kamar da aka samu daga su Ibn mas'ud da abdullahi ibn umar sun ba da fatawi radiyallahu anhuma koya tsawon zama mutum zai yi a wani wuri zai iya yin kasar har sai ya baro wannan wuri ina fata mun fahimta don haka sai ka duba wanda ya fi maka sauki sai ka ɗauka a'lam wannan shi, asalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin malam mutum ne yake azumi amma baya sallah da an kira sallah ana jan ana yin alwala shi sai ya bar wurin sai an idar ya dawo dan Allah menene hukuncin sa to wannan yana da azumi ne tauyayye sannan babban malamin mu Allah ya ji kansa yace duk mutumin da yake azumi bai sallah wannan munafiki ne ko kuma mutumin da yake baya yin sallah sai azumi ya zo don haka gudun kada ka fada cikin wannan yanayi wato ainihin babu kyau kuma duk mutumin da yake barin sallah wato qur'ani ma ya nuna cewa munafikin ne wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila don haka jama'a ya hattara kiyaye a ba daidai bane mutum ka rike ainihin azumi kuma ya zama na baka sallah na'am to wani ya ba da dubu hudu sadakan masallaci Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da kai abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanka biyoyin su ko ta zuwa aljanna masu ainihin waɗanda suke cikin tsanani a cikin mu Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya mata da suke kan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su yayaye na gari waɗanda suke da fantararrun yayaye Allah ka shirye su shirin addinin musulunci yaran nan namu da ake kira yan shara Allah ka shirya mana su shirin addinin musulunci Allah karka a shirya wasu akan wannan hanya mata daga cikin musulmai na aure da ƴan mata da suka faɗa kan hanyar shaye-shaye Allah muna roƙo Allah ka shirya mana su shirin addinin musulunci yaran da muke haihuwa Allah ka taimake su akan shari'a Allah ka taimake su akan yi mana da'a Allah ka sa su kasance masu yi mana addu'a su kasance masu taimakon mu a rayuwar mu abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka kowace mana abin da ke ba mu tsoro Allah kai mana maganin sa don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutar sa mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine sa wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah ka hana shi zama lafiya Allah ka hana shi zama lafiya shugaban kasar nan namu Allah ka kare shi da lafiya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai waɗanda suke yi wa gwamnatin zagon ƙasa Allah ka shirye su ka su daina idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ne, Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa da ashabul aikati da samud Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka ba mu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin ainihin kasuwancin su ya Allah duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.